Hukumar kula da shige da fici a Najeriya Immigration ta kama wasu mutane ‘yan ƙasar Nijar su ɗari uku da hamsin a jihar Niger da ke tsakiyar tarayyar Najeriya. Hukumar ta Immigration dai ta ce ta kama mutanen ne saboda dalilai na rashin takardun izinin zama Najeriya, kuma tuni har ta iza su zuwa can ƙasar ta Nijar. Kwantrolan hukumar mai kula da jihar Niger, Mr. David Adi. ya ce tun da farko mutane ɗari biyar ne suka cafki amma bincike ya nuna sauran suna da takardu kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Tun da ke ba su da takardun zama idan wani abu ya faru, kaga ba za a iya a neme su ba, ba za sayan da suke ba za su ya fice su koma kwai nan. Kuma dokanmu ta ce, at least mutum yana da takardun shiga kuma ya zo sai a ba shi residence permit to waɗannan mutane ba su da shi kuma niger an san niger dai akwai salama a niger to kaga ba ma son tashin hankali shi yasa mun ce bare mu kama su mun tantance su wanda ba su da takardar zama shine za mu mai da su waje To sai dai shugaban kungiyar 'yan kasar ta jamhuriyar Nijar da ke zaune a nan jihar Niger, Alhaji Magaji Sha'aibu, ya nuna takaici akan wannan kame da aka yi ma 'yan kasar tashi. a gaskiya ina cikin bakin ciki dan na zo na same su wasu a rana waɗansu a inuwa da ishirwa da yunwa wanda ike ne bai min daɗi ba amma an ce ba su da takardu ne eh akwai wanda ba su da takardu akwai kuma masu takardu kuma takardun nan su suka gaya mana cewa mu zo mu rika karɓo kuɗin su muna kawowa ana musu takardu mun karɓo waɗansu masu takardun ma ga su an haɗa da su duk za a huce da su yanzu mai matsayin ku matsayin mu sai dai hakuri mu miƙa wa Allah al'amarinmu. A halin da ake ciki dai, sakataren ƙungiyar ta 'yan Nijar ɗin da ke zaune a jihar Niger, Alhaji Umar Ahmad, ya ce suna faɗakar da mutanensu mahimmancin yin takardun domin kaucewa shiga duk wata matsala. Ya kam mun yi ɗaya ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba, mun roƙi su yaran su zo su takardar, amma su je shi ne kan ba su je ba. to su wa'annan su muka zo a kan su a bamu ainihin duk wanda yake da wannan takardar to muna son a bamu shi wanda bai yi batun da murga mun ga mishi doka ta hau kan shi yanzu su mutanen ku da ke can gida wani bayani za ka yi musu ganin haka ta faru kar su zo su kara afka wanda zai taso daga can gida in ya taho ya je ainihin hukumar garin da zai ce ya je nemi wannan takarda ko kuma ya tsaya can bakin boda ya karbo ecos nashi A cikin manyan motocin dakon kaya ne dai na ga ana loda mutanen da yammacin Alhamis dinnan Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.